da tsakar rana sai duhu ya rufe dukan kasar har zuwa karfe uku na yamma sa'an nan da karfe uku yesu ya daga murya da karfi ya ce eloi eloi lama sabatani wato ya allah na ya allah na don me ka yashe ni da waɗanda suke tsaye a wurin suka ji haka suka ce gashi yana kiran annabi iliya sai ɗayansu ya gudu ya jika soso da ruwan tami daga 'ya'yan inabi ya soka a sanda ya mika wa yesu domin ya sha ya ce ku tsaya dai bari mu gani ko annabi iliya zai zo ya sauko da shi sai yesu ya daga murya da karfi sa'a na ya ja nufanshinsa na ƙarshe sai ya mutu sai labulen da yake cikin haikali ya yage kashi biyu tun daga sama har kasa lokacin da soja wanda yake tsaye a gaban yesu ya ga yadda ya mutu sai ya ce ba shakka wannan mutum ɗan allah ne wadansu mata kuma suka tsaya can da nesa suna kallo cikinsu kuwa akwai Maryamu daga Magadala, da Maryamu mamar Yakub, Karami da Yusuf, da kuma Salome. Tun daga Galili ne, waɗannan mata suka biyo shi suna yi masa hidima, waɗansu mata kuma da yawa waɗanda suka zo tare da shi a Urshalima suna wurin ma. Da yamma ta yi, ana shiri, gama gobe ranar hutu ta mako ce. sai wani mutum mai suna yusuf daga arimatiya ya zo shi dan majalisa ne mai mutunci kuwa wanda yake marmarin mulkin allah ya zo ya yi ƙarfin hali ya tafi wurin bilatus ya roka a bashi jikin yesu bilatus ya yi mamaki da ya ji cewa yesu ya riga ya mutu sai ya kira soja din ya tambaye shi ko gaskiya ne yesu ya riga ya mutu da ya tabbatar daga bakin sojan nan sai ya ba yusuf jikin yusuf kuwa ya sayo yadin lilin ya sauko da jikin yesu ya nan da dai shi a yadin lilin ya sa shi a kabarin da aka haka a jikin dutse sa'a nan ya gangaro da wani dutse ya rufe bakin kabarin Maryamu daga Magadala da Maryamu mamar Yusuf suna kallo suka ga inda aka kwantar da jikin Yesu.